Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da dan gari. Shirin da dan gari shirin da ke duba akan al'amura musamman ma ƙauyuka ko garuruwa masu tasowa. Shirin da a cikin shi ne kukan ji labarai da rayuwar da waɗannan garuruwa suke ciki har ma da ƙalubalen da suke fuskanta domin uh, tattauna matsalar kai ta wajen mahukunta domin neman samun mafita a wannan makon shirin ɗan gari mai gabatar da shi suna naman sassani tare da ɗaya daga cikin shugabannin wannan gari da muka kawo ziyara da ake ce ma hadarawa salamu alaikum ma mai gari sai a gabatar da kai da suna da matsayi a wannan yanki da muke tare da kai ga masu sauraron rediyo muryar amurka aminu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu na farko dai ni ne mai garin adara sha'ibu iro malam sha'ibu yaya aka ji da jagorancin al'umma barka ka dai alhamdulillah alhamdulillah yau da an ce kai ke gaba to an ce sai ka sa haƙuri eh masha Allah alhamdulillah da ni da jama'a muna nan mana ta zama haƙuri yammu da su kai ne mai gari na nawa a wannan gari ka gaje ta ne ko kuma zaɓi aka yi ko kuma ya ne abin yake a takaiti wannan gari lalle ni ne mai gari na a gidanmu ni ne na biyar eh, na gaje ta ne amma kuma da yake lokaci ya canza sai da aka yi zabe mm. eh. can ainihi zura kuti ke shugabantar wannan wuri yanzu kuma daga baya zamani ya zo da sai an yi zabe duk da haka nan da aka ci gaba da rikon eh tun can ainihi gidanmu ne ke jagorancin za ka iya tuna lissa hammond takaitaccen waɗanda suka rike wannan gari na adira eh akwai su akwai kakanmu wanda ake ce ma dan buku Eh, daga dan boko kawo kunya ce yake ji sunan shi na ne bubakar ne ke ji mm. amma saboda eh, solokai mm. matan ɗaya su ne ke cewa buku mm. Eh, mawarin dan bukun kenan amma dan shi na farko babban kuma haruna haruna dan buku daga shi sai babanmu wanda ake ce ma ira dan boko to lokacin da ya abin nan an dai rukon ƙwarya rukon ƙwarya shi ne wanda ya shiga tarihi na hudu na rukon ƙwarya bayan shi dada aka yi zaɓe ni aka zaɓe ni allah sani nake da in jagoranci jama'a garin adara wannan gari na adarawa zai kai shekara nawa da kahuwa kuma ya kafa to wannan gari E, a takaice da yanzu nan ga hauwa nan basa tudu alif ɗari tara da arba'in aka taso lokacin adda aka yi cin ruwa mm. aka kuma na sama da can gangare ake tun maraɗi ta ifala tun maraɗi ta da da maraɗi ta shi ma ya biyo ta ruwa da suka ta domu mm. ai da tarihin guda da mu da tar ne da radi ai mm. duk ruwa da suka koro mu eh wala kaji abin da na sani kenan eh, daga wannan lokaci abin da ya can baya a takaice a can dai a kai shekaru da ta kai ɗari hmm. eh, a can gangare inan hmm. eh, da wannan lokaci zuwa yanzu wajen 140 da wani abu yawwa wala to wannan gari da ake ce mashi adarawa me ake nihi da adarawa kanta yawwa wannan gari ake ce mai adar ainihin mutanen daga adar din suke yankin tawa yankin tawa yawwa buzaye ne su koko hilari akwai buzaye dan melange ne akwai buzaye akwai gobara su ma duk daga can wajen ainihi duk aka taso hmm. eh a lokacin da wannan gari ya samu wannan suna adara da ai makiyaya ne hmm. kakannin kakannin makiyaya ne kizowa nan ne suna kyau da basashensu in muna ta gabato kuma sai su koma hmm. to kwance tashi kwance tashi eh, mutanen dan kare sanin suna noma nan wajen mm. da lokacin da damina ta musu ya tashi mm. to haka kai ana dan tsayawa sai an shuka ta har hituwa to sai busashe suna ci da suka ga ana yawan yi masa banna mutanen ne sai suka je kai za mu tashi adara ga mu bar masa wurin nan ka ji dalilin suna adara sai sunan ya sai zuwa rinka cewa adara ba ki ce adara adara ka ji mafarin tarihin adara kenan to wannan gari na adarawa mutane ɗari nawa ne koko sun kai dubannai nawa to ga yanzu da mun kai dubu hudu da dan wani abu shi mai gari kana da mutane akwai mutane gaskiya tabarakallah tunda a lokacin da aka yi an domin kwambe da aka yi resan sama eh, mu dubu uku da wajen ɗari shida da wani abu ne mm. yanzu kawai kaka mun ƙara ƙaruwa da maza da mata da yara da manya su a suka yawa a yankin ka mata sun yawa ga zamani ma <laughs> ba sai ma an gayi ba uh-huh. a mata sun yawa to su ne ne ke cikin garin kamar ma'aikata wani irin aika aka yi na hannu noma kiyo me ya kwacewa a wannan yanki to ga yanzu dai noman na shi ya kwaciya hmm. akasari aka kasa kishi dari to kishi wajen saba'in zuwa tamanin noma ne kiwo ana yin kiwo ba dai sosai ba da matasan duka koko duka eh, dole hmm. Hmm, noma tushen arziki to bangaren ci gaban gari mhm. akwai wutar eh, lantarki a garinka akwai famfo eh, na ruwa to lalle cikin ci gaban gari su ne da ake ce ai su ne ma da ainihin bariki su ne birni ko ba haliwa ba to lalle akwai wuta akwai ruwa amma ba sau dace mu ba ko ba haliwa me ba sau dace mu ba kaga ruwa yanzu na ruwa in ba daddare ka tashi ba zuwa karfe biyu abinda ya zo karfe hudu ba ka samu ruwa ka gani Eh, baya ba zani ko ba ko ina ke da famfon bai wace gida ma aska gina ya kai 20 ma mai famfo cikin dubannan gidaje ka aka oh, akwai saura ba ba aiki da rijiya ba ya eh, rijiya tana nan a yanzu masu an da Allah ba hali suna yi cikin gidajen su. Hmm. eh dole to akwai ta cikin gari wadda ke gari mu guda guda biyu da baki sake da furaji har yanzu suna aiki hmm. da baki sake da da furaji wannan hmm. eh ya buga buga to bangaren ah, abubuwa sha'anin kiwon lahiya wani bangaren tsaro <clears throat> eh, da sauran abubuwa na addinai ko masallatai ko cococi akwai sa a wannan yanki naka eh, sashen addini dai muna da addini na musulunci hmm, akwai coci cikin garin ba mu da coci hmm. eh, amma muna da masallatai sosai akwai kristoci wa'anda ko da ba nan suke rayuwa suna zuwa wani wuri suna abin nan to wanda na sani akwai guda ɗaya mm. guda ɗaya ne gare mu mm. shi ma sai da je can ya ba da shawar da suke yi mm. kuma ba wasu goma cikin ba a ah, oh, oh, oh. <laughs> tsangwama ta kowa ya addini shi ya eh, mana kari na ba ni ba ka ba ni kora ka addinin ka da wani caza dole sai ka yi nau kai ko caza kai sai na yi naka kenan kowa ya sha'ani shi yadda aka ce layik layik to ina maganar makarantun boko da na zamani akwai su wadatattu a wannan yanki naka to gaskiya makarantar wasu ne ba mu da su wadatacci inda yanzu ka ga yanzu na equal primary ɗaya ce ke gare mu nan garin na biyu ga mu da sai eje ba mu da sai eje yanzu ka ga yaran mu wasu sun ta jiratawa wasu sahu wasu nan da yake mun dan matso cikin birnin ta dan matso mu cikin birnin ake yi kawai kana da hali ana an kashe ta ko sa sai ka damar da kai transfer neman shi transfer ka ya doshi na kusan maradi hmm. eh to nan wayar da muna da nan kalubale kun yi ladi can baya ko kuma kun bijire ma ci gaban da aka samu wajen a sa daya karatun boko wanda da a ci kun matsa ku gaba a wancan lokacin nan da waɗancan shekaru arba'in ɗin da yanzu kun samu an kula da ku wajen ɓangaren gina lakwaloli ko makarantun boko Eh, mu ba a cewa mun sha da baya bisa sa ya'ya lakwal kun yi tasawa can baya shekaru da yawa shekaru da yawa an samu ministoci ko kuma dabitoci daga yankin adarawa lalle ko ba a samu ministoci ba da an samu da yan wanda da yan huwa kadar da aka an samu hmm. ba ka gwalgwalo akwai manyan ma'aikata wanda yan asalin sa yan adarawa ne kwarai kwarai kwarai kwarai akwai su ina maganar bangaren siyasa jami'iyu in suka zo na wurin suna alfahari da yawan mutanen jin hituwa da ƙura'a sosai ko suke alfahari sosai ma nan ƙasar jira ta kamna ai jira ta muke bi hmm. amma yadda suke alfahari da mu ko sauran ko jira ta gari ba alfahari da ita kana tabbas akwai proje-proje masu kawo maka ko wasu abubuwa shin suna liƙowa yankin ku suna ba da tallafin tallafin yana ya ga al'umma an an ba mai gari eh tabbas suna badawa amma yanzu abin kasan mai gari wani bai da wannan lokaci Allah kama siyasa sai a dan maida shi ƙauye sai dai a shiga cikin gari sai dai in matsala ce ta samu ko wani abu kuma a nuhu mai gari eh. da yake shi an da shi jirgin shara ne eh. eh amma aka zo da abin sai a ce al'umma za a ba eh al'umma za a ba yau ni ba al'umma ba ne mai gari ba al'umma ba ne. Eh. kenan mai gari ba su kuɗi gari shi ba har salar ga mai gari ba ba ba albashi yau yana ina da can tsohon ya ɗauki wani alƙawali kuma Allah ka wannan lokaci ya akwai manyan gonakai ga mai gari ba su sun zama gidaje <laughs> na mutane mu kaji ma inda ma babban ma kalubalen mu nan me kalubalen yawa gonaki mai sun koma gidaje wa mai da su a to gwamnati kuma al'umma ta yi yawa kuna da wani abu wanda za a ce shine shaidar an zo nan wurin ko wani abu da ake sarrafawa. To, can abin da muke tunkawa da shi noman ne haci. Mm. Ko to yanzu ba hacin. Mm. tunda za ka yanzu wasu wannan abin da ake da akwai da wanda ba su da gonakin mm. babu babu gari ya canye mm. yanzu abin da muke alfahari da shi hadama mm. yanzu zogale zogale wannan da muke aiki da shi kina kawai su ne da eh wannan akwai zogale a cikin perimeter eh to shi ne muke son gwamnati muna kiya gare ta ya hadama da ke garin mu ta kara kama mu a samu ko gandana a maida mu ita ko nan bazan ki samu ko ɗan zogalen muna muna dan na magana gotoci na ruwa da wasu abubuwa duk sun samu muna suka samu ga sanan nan ana ruwa nan ko gidana wallahi in ba ka san wurin ban ka ga ruwa na wuce wallahi ba ka ruwa haƙo gidan mai gari ba ka tsallakawa nan duk sun ce akwai musa na nan cikin garin cikin gari ba su ba wai kawai ga cikin gari suke suna bada ta damu garin ma to wannan shi ma koke muna kashe gwamnati Allah annabi a kama mu tunda yana ga kwalama ta kai hudu da ta sami mu gaba wallahi Allah dai kyauta kawai to ƙarshe mai kiran ku ga al'umma na yankin Adarawa me ya kamata su zama a duk inda suke aka ce wanga dan Adarawa ne al'umma ta na Adara duk inda suke ko a gida ma ne ko a daji ko a wurin nema aka tai su zamanto tsinciya madaurin ki daya su zamanto ko masu kishi abin da ya kai ka tsaya a kan shi abin da duk aka ce na ta hanya ne masu sauraron gidan rediyo murya amurka kamar yadda za ku lura lokacin da aka wa wannan shiri ya kawo jikinsa a madadin sauran abokan aiki na gidan rediyo voa hausa suna na mansur sani daga nan maraɗi jamhuriyar niger nake muku fatan alheri ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shiri da ɗan gari akan ci gari